hawayen zuciya hawayen zuciya amincin Allah ya tabbata gare ki Gika kin cancanta da ki shanya ni cikin rana tabbas manzon Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam da ya ce haddar karamin yaro tamkar zane ne akan dutse wato tun ina karamin yaro na kasance ina yawan mafarki akan fuska exactly irin wannan sai gashi kwatsam yau na danta kuma ina gani na gane ita ce kuma hadda bata shafe ba sai amma za ta shafe bayan abin da zuciyar ta daɗe tana maraki gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya na zo da kokon bara haidar haidar na'am oh sorry um kana ji banza ka ban da kokamara ban ka zan yi da shi okay okay sorry na tsaya kokamara ko assalamu alaikum jama'a na san a yanzu haka kun dan kalli kaɗan daga cikin fim ɗin mai suna hawayen zuci to a yanzu kai tsaye mun sake shi a youtube channel mai suna hawayen zuci kuma mun fara kallon shi yau asabar yawa mun fara kallon shi yanzu haka kai tsaye sannan kuma a description media na akwai link din episode 1 ko kuma ku search din channel ɗinmu mai suna hawayen zuci ku kalli episode 1 gaskiya fim din nan yayi kyau saboda mu kun san kacal investment ba ma fim din banza hawayen zuci yanzu haka tana nan ta fashe ta fashe maza da rubutun nan ka danna description din video nan ka kalla a sheke mu sha daɗi <laughs> shi da fim din eh, youtubers na farko da aka fari a arewa mu kalla tare